ce maka inda yarda Allah yi sallah ta zo duka aikan da mun fara yau da wata shida za a kare shi kuma wannan batun da ne maka ya tabbata duka aikan da ya kamata mu yi da domin wannan sallar sun kare kuma waɗanda sun kai ayyukan sun ba mu kilo yanzu baki ka jira su ta yawa kamar waɗannan ayyuka ga mai son ƙarin bayani dami-dami aka yi ɓangaren gidaje hanyoyi da makamantansu bari mu fara da gidaje dami-dami aka yi a gidaje da yawa an kai bari in fara da ɗan kasuwa ko ni ɗan kasuwa da ya ɗauki alkawali zai yi muna abin gida ɗari da biyar amma da shike cikin gaugana muka ce mai abin da arba'in muka so shi muna gida arba'in gida arba'in an yi su an kare su yanzu ma waɗanda sun ka zaka wurin sallah cikin gidajen nan su bayan wannan an yi gidan eh, jirgi sabo da gida da gidan filin jirgi da hanya wadda aka ce mafis duk sabi da waɗannan suna nan su ba an kare da su ba zan yi muka batun hanyoyin garin ta ba wannan sai mutum ya zo ya gani da ido ne duk an sake su sa'annan kuma akwai ayyukan da muka yi ta san kwanaki na ce muka mun yi magana da societe societe inda a gari mu nan yanga muka yi mahara da societe goma sun ka ɗaukar muna ko societe ta ɗauki alkawarin za ta yi muna gila gila babba guda duk waɗannan gila ɗin an yi suna nan goma su ba cikin na muka sa baki bancin wannan akwai waɗannan gidan shugaban ƙasa da muka ce za mu yi da tsoho da sabon duk an yi ƙara sabon kuma shi wancan tsoho an kawo mai kuskarima waɗannan duk an ƙare da su ba wannan abun da muka manta in muna hira da ku duk inda ka san lakwal na daga cikin garin ta duka lakwal ɗin da ai musu kulotir ba wanda ba yi ma kulotir ba nan da cikin garin ta kana nufin cewa dukkanin makarantun boko da ke cikin garin ta waɗanda suke da katanga da waɗanda ba su da sai da aka sabunta katanga domin killace su duka an yi musu katangin ne yanzu to kaji a gwargwado maye mayan aikon da aka yi banci wannan yanzu in ka zo cikin abin garin ta cikin dare ba ka ca tawa dan wuta ko ina bisa waɗannan duk sabbin hanyoyin da an kai ba inda babu wuta